Isra'ila ta kashe falasɗinawa dubu ashirin da hudu cikin kwanaki ɗari da fara lugudan wuta a Gaza. Isra'ila ta ci gaba da kai hare-hare ta sama da ƙasa a sassan Gaza, inda wato ajiya Lahadi ta ƙaddamar da wato yaƙi kan ƙungiyar Hamas a yankin na falasɗinawa tashin hankalin da ke ci gaba da salwantar da rayukan dubban fararen hula a kasarinsu mata da kuma ƙananan yara. Isra'ila dai ta daɗe tana wannan lugudan wuta a zirin Gaza inda da yara da dama wato suka mutu tare da mata wasu kuma da yawa suka jikkata. A baya-bayan nan ne dai Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashin cewar babu wanda isa ya dakatar da gwamnatinsa daga aniyar da ta kulla na kawo ƙarshen ƙungiyar Hamas duk da cewa gwamnatinsa na fuskantar ƙarin matsin lamba daga hukumomin ƙasa da ƙasa saboda yawan farar hulan ko kuma saboda yawan fararen hular da ke rasa rayukansu a Gaza. Yanzu haka dai akwai fargabar yakin ka iya yaduwa zuwa wasu kasashen yankin gabas ta tsakiya, musamman bayan jerin sabbin hare-hare da Amurka ta kai kan mayakan Houthi da Iran ke marawa baya ranar Asabar a Yemen. Bayan da mayakan suka yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar su kai ƙarin wato hare-hare kan jiragen ruwan da suke wato ratsa tekun maliya muddin isra'ila bata daina kisan kiyashin da take yi a gaza ba a can iyakar ƙasar ta isra'ila da labanin ma abin ba sauƙi inda ake ci gaba da musayar kai hare-haren makamai masu linzami tsakanin dakarunta da ƙungiyar hezbollah wadda ta rasa mayakan wato wanda ta rasa mayakanta guda hudu bayan da suka tsallaka wato cikin iyakar Isra'ila suka kuma buɗewa sojoji wuta. Sabbin alƙaluman dai sun nuna cewar ya zuwa yanzu Falastinawa fiye da dubu ashirin da hudu suka rasa rayukansu a hare-haren da Isra'ila ke kaiwa zirin Gaza. Tun bayan harin ranar wato bakwai ga watan Oktobar shekarar da ta gabata da mayakan Hamas suka kai mata wato hari tare da kashe kimanin mutane dubu ɗaya da ɗari da arba'in. An sha wato takaddama da kuma ƙarin lugudan wuta ta sama da ƙasa kan Falasɗinawa waɗanda akasarinsu ƙananan yara ne da mata suka rasa rayukansu tare da jikkata wato mutane da dama. Wannan tasha ta mu mai albarka dai ta kawo muku rahotanni da dama a inda wato wato Afirka ta kudu